akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a a afirka kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma goma sha biyu ga watan Maris na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan kudirin da aka gabatar a Majalisar Dattawan Najeriya na kafa hukumar za ta kula da tubabbin 'yan ta'adda. Shin menene kudirin ya kunsa? Mutane wanda ba su fahimta wannan meye ne yake kunsa cikin wannan bildin ba. wato bildin yadda yake ana ta fada wato boko haram akwai waɗanda suka gaji da wannan ta'addancin da suke yi sun gaji suna gani ba amfani ba ma'ana ba nasara su da kansu suka zauna suka yi tunani mai zurfi suka gani wannan aikin ba zai kai su ko'ina ba ba za su ci nasara ba ba shi da amfani tsohon gwamnan jihar Yoba kenan sanata Ibrahim Gaidam muna tafa da karin bayani. To a 'yan kwanakin baya-bayan nan ne wani dan majalisar dattawan Najeriya ya gabatar da kudirin kafa hukumar da za ta kula da tubabbin 'yan Boko Haram da masu garkuwa da mutane da dai sauransu. A zauren tattaunawar namu za ku ji ra'ayoyi daban-daban akan abin da kudirin ya ƙunsa. zauren mu za ku ji a to jama'a sai ku kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe. yanzu bari mu fara da jin ta bakin tsohon gwamnan jihar yobe kuma ɗan majalisar dattawa ibrahim gedam inda ya yi wa wakiliyar muryar amurka madina dauda bayanin abin da kudirin ya kunsa mutane wanda ba su fahimta wannan meye ne yake kunsa cikin wannan bildin ba wato bildin yadda yake ana ta fada wato boko haram akwai waɗanda suka gaji da wannan ta'addancin da suke yi sun gaji suna gani ba amfani ba ma'ana ba nasara su da kansu suka zauna suka yi tunani mai zurfi suka gani wannan aikin ba zai kai su ko'ina ba ba za su ci nasara ba ba shi da amfani shi ne suka ce to bari mu zo mu zub da makamanmu da kanmu ba wai tare da an kama mu ba to irin wayannan 'yan boko haram din sun fito sun yi saranda sun daga hannun su cewa mun daina wannan ta'addanci mun gaji da shi ko mun yi nadama wanda da kansu suka kawo kansu sun ce mun tuba to da su muke magana amma wanda ba su tuba ba din dole ne an kama su a shari'ance ya danganka da abin namu na konsushi namu a ji a hukunta su a gidan shari'a wanda bai tuba din ba wanda aka kama shi a ana yaki amma ni wanda muke magana din wayanda suka tuba ne to in wayanda suka tuba ne me za a yi musu muna tunanin a yi wani agency wanda zai yi a bayan wayannan mutane an yi agency din su ilmantar da su su nuna musu cewa bayan sun tuban sun yi nadama a sake gaya musu a wannan abin da suka yi ba kyau a koya musu wayansu 'yan sanoyi da sauransu su koma wajen mutanensu su zama saman mutane na gari a saudi arabia su egypt su iraq su iran sun yi irin wannan bildin sun samu nasara abin da yake akwai bayan ana yake yaƙen da bindiga na yi shekara goma da wata hudu gabanan yobe mun abin da yake akwai a cikin boko haram ina gwamna kusan kowanne wata biyu uku sai ma yaka malamai saudi arabia su yi mana addu'a na zaman lafiya a jihar yobe da najeriya gabaki da ta'atancin nan allah ya sa ya kaudar allah ya bamu zaman lafiya allah ya kawo arziki kasanmu gaba daya allah ya yi dogara shugabaninmu wannan addu'a ba mu rabu har na bar gwamna ana ganin insha allah addu'o'in da aka yi dinnan shi ma zai taimaka a samu kan wannan abu a maganta shi addu'a din ba abin da ba zai yi ba wannan addu'a ba mu rabu har na bar gwamna bayan na bar gwamna ma yanzu gwamna mai ci na jihar yobe his excellency na mai mala ya ci gaba da yin wannan malama ana tura jihar addu'a kuma kristoci wanda suke yobe su ma suna addu'a allah allah ya kaudar da wannan fitina to shine wannan babban mataki ne dama yaki ya shi na sai a koma ga allah kuma a koma ga allah din nan addu'an zai sa su sojojin da suke yakin allah zai ba su karfin gwiwan da za su samu nasara kan yan boko haram madalla har yanzu dai madina ba ta nisa ba ta jagoranci zauren muhawarar yau a cikin zauren kuma har da wani tubabban dan kungiyar boko haram madina gare ki jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe wanda ke zo muku daga zauren watsa shirye-shiryen cibiyar muryar amurka da ke babban birnin tarayya abuja a najeriya Suna na Madina Dauda, yau ina tare da baƙi guda hudu. Akwai Hajiya Mariya Ibrahim Baba daga Kano, sai Abubakar Usman Shomo daga Kuje, karamar hukumar Kuje a nan babban birnin tarayya, sai Alhaji Musa Gambo wanda yi tattaki daga Zaria da kuma Alhaji Ahmed Turaki Kaka wanda shi ma ya taho daga Kano. To tare da waɗannan malamai guda hudu za mu tattauna wani batu da ya ɗauki hankali a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata. wannan abu shine kudurin doka da tsohon gwamnan jihar yobe wanda a halin yanzu yake sanata sanata ibrahim gaidam ya kawo kuduri a zauren majalisar dattawa inda ya nemi a bashi goyon baya domin a yi dokar da za ta tilasta wa gwamnati ko kuma ta sa gwamnati ta kafa wata hukuma wadda za ta rika kula da tubabbun 'ya'yan boko haram ko kuma tubabbun 'yan ta'adda ko kuma tubabbun 'yan kidnapping ko kuma dai tubabbun tsageru to an taɓa yi a wannan ƙasa domin a halin yanzu da muke wannan batu akwai hukuma ta musamman da ke kula da 'yan tsagerun niger delta a kudu maso kudu na wannan ƙasa saboda haka ya fito da wannan ƙuduri to ina so in fara tattaunawa tukuna bari in fara da kai ahmed turaki kaka kaji dalilin da ya sa muke wannan tattaunawa a yanzu ya kake kallon yunkurin wannan kudiri da ibrahim gaidam ya kawo ganin cewa ya taba zama gwamna har na shekaru goma a jihar yobe shi ga ne ba jiwo ba ya ga abubuwan da suka faru na ta'addanci na shekaru goma nan ya kake kallon wannan yunkuri to a billahi lahimin shaɗa da da farko tukunna ina so in fara tunasarwa jama'a cewar ga shaji ma kin faɗa cewa shekara goma yayi yana gwamna to shi sai a fara dubawa ne yunkuri a wannan lokacin me yayi tukunna ai shi ma yana da dama da iko na yin wannan abu kafin ya zo nan majalisa sai mu gani in ya fara irin wannan to eh za a iya ɗaukar abin da ya yi a kwafi daga jiki a ɗauka amma idan bai ba domin ai akwai sanatoci da lokacin suna gwamnoni sun wani tsari wanda a jihohinsu da suka zo suka ka su a gwamnatin tarayya sai aka karba kuma gashi nan misali za mu iya ɗauka da jihar kano jihar da na fito Gwamnana na jihar kano shi ya fara kawo tsarin ciyar da 'yan makaranta abinci da izo gwamnatin tarayya ya kawo abin kuma yanzu aka mai da shi na ƙasa to shi ma sai mu gani inda ya taba yi sai mu fara gani to sai an fara wannan tukunna ja kafin ma mu je ko ina tukunna tambaya ta ni anan ban sani ba ko sauran malamai za su iya gaya mun cewa shin ya fara a jihar sa sannan sai mu duba ba yiwuwar yin abu ko ba za a iya ba hajiya ya barin zo gare ki ya kika ga wannan yunkuri ito eh gaskiya wannan yunkuri abun a yaba ne abu ne kuma da za a yi masa lale shi rayuwa dan adam yana da akasi yau za ka tashi baka yi wani lissafi ba aka kwana biyu nan gaba kuma basira sai ta zo baka sai ka gani abin da ya kamata ya cancanta ka yi a baya baka yi ba sai basiran ta zo maka a yanzu to in dai basirar nan abu ne mai amfani da zai assasa ya taimaka jama'a ai abun a duba ne saboda haka gaskiya ni na yi farin ciki da wannan yunkuri da yake so a assasa wannan hukuma na kamar wanda aka yi na najeriya delta tunda mu ma ai kaga namu yaran yanzu wa'inan ta arewa kin ga su ma sun fada karkashin wani umbrella wanda ya kunshi yara da suke son a gyara su su zama mutanen kirki to yanda aka yi na jajirta mu ma ya kamata mu samu ɗaya a nan ina ganin abin yayi daidai to bari da gare ka abubakar usman shomo wanda muke ce maka shomo kana ɗaya daga cikin waɗanda zan ce sun tuba daga yin abubuwan da basu dace ba ka dawo ɗazu-ɗazun nan kai mana jawabai akan irin matakan da ka ɗauka tsakanin 'yan uwanka da lokacin da kuke can cikin daji da kuma lokacin da kuka fito yaya kake ganin wannan al'amari ne na kafa hukuma domin tubabbu irinku wannan alhamdulillah alhamdulillah wannan abin da wannan hajiya mariya ta faɗa gaskiya ne so tari kake ganin wani abu wato mutum yake manta da shi sabda yake da damar yi abun a site ɗinsa ko a jiharsa ko a gidansa ma tun da abin nan akwai wata hukumar da an ka kafa wadda ta yi kamanceceniya da wannan kuma a ƙasa ɗaya ne al'umma ɗaya ne waɗansu mutane yau sun fanɗare sun zama fanɗararrun mutane sun shiga daji suna cutar da al'umma babu gaira babu dalili su ma da suke aikata waɗannan abubuwa idan za ka samu ɗaya daga cikin ka tambaye shi ya jefa da shi akan wannan al'amari wani bai san ma abin da ya sa ya dai ya kinci kansa a can kawai shiki wannan al'amari in dai har za a kafa hukuma kuma hukumar nan lalle a bata abubuwan da take bukata masu ilimi masu hankali su shiga daga cikin hukumar nan to za mu goyi ba kuma za mu taimaka wannan sau tari an sha amin tambayoyin nan a gidajen rediyo ko a waɗansu jami'an tsaro ɗaiɗaiku daga cikinsu kuma irin wannan amsa ita ce zan ba su in ce wannan abun fa akwai mafita tunda da mutanen nan ba suna yin abun da suna addini duk abin da mutum yake na fitina ko tashi hankali ko rashin zaman lafiya in dai ba sunan da suna addini a ciki to lamarinsa za a iya tattauna kuma za a iya mai afuwa akan abubuwan da yake idan dai tabbas zai dau alkawali kuma ya shiga to wannan kyakkyawan nazari ne wannan tsohon gwamnan ibrahim gaidan ya yi wannan abun a yaba ne kuma abun alkhairi ne kuma dama shi alkhairi mutum ɗaya zai iya jagoranci abun da zai iya zama ma ƙasa alkhairi ko al'umma ko ma duniya gabaki ɗayanta Malam Musa Gambo kana ɗaya daga cikin malamai da kuka gaje kuka ga a cikin yara da ke da irin waɗannan ɗabi'u. Shin kana ganin anya idan an yi irin wannan hukuma ko za a samu nasara? to ha'uzu billahi min shaytanir bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad to alhamdulillah inda da gaske kaman yanda ya kawo mishan akan ayi wannan hukuma da za a mai da kai lalle zai taimaka domin uh, an yi na neji delta na neji delta lalle yayi tasiri amma ko duk da mutanen kudu sun fi mu mai da hankali game da al'umman su shugabannin arewa da 'yan siyasan arewa lalle ba su mai da kai game da al'ummansu in dai har kaga shugabannin arewa sun kawo wata doka to wanda ta fara taba su ne ba ta tsaya akan talaka ba to da misali a ce za a yi haka kuma da gaske suke yi lallai zai yi tasiri kuma in za a yi a nemi masana waɗanda su kamar shi da kamar shi dantan da ai ta faru a gare shi kuma ya san ya san duk yanda za a yi to ya kamata a sa shi a kan gaba a amince da wannan domin ai mafita ake nema kuma su kamar su waɗannan mutane da ake faɗin a jawo su su tuba lallai kan idan mutum ya tuba a daina dangana shi da abu domin duk wani abu mara kyau ake kuma dangana shi da shi daga ranar da aka faɗi faɗi baya jin daɗi domin shi dama abin da Allah yake so da bawa idan ka saba masa ka zan mai neman gafara shi kuma sai ya gafarta maka ka bayinsa kuma su zan masu gafarta maka to alhamdulillahi in dai har da gaske haka za a yi muna maraba amma Allah ya sa ba siyasa bane domin da dama a arewa an sha irin waɗannan abubuwa ba a muhimmantar da su saboda mu taɓa ganin shugabannin da ba su damu da al'ummansu ba irin shugabannin arewa. Bari in zo gare ka Ahmad Turaki ka ji abin da 'yan wanka suka faɗi shin kana ganin siyasa ce wannan yunkurin kudurin wannan abin na siyasa ce domin lokacin da yake da dama ai bai ba to kuma abin da nake daɗa ƙara jaddadawa a nan wurin kaga malami magana na yanzu dinnan da ya gama malam gambo musa gambo ya ce na kudu an jarraba to ya aka karke ai abin da zaka tambaya kenan yanzu mutane nawa ne suke hannun EFCC ana tuhumar su akan waɗannan kuɗaɗen kai dai kawai yayi tunani wal ala to ko yayi tunanin yana so shi ma a bashi wata dama ne shi ma i gwada nasa i gwada tasa sa'ar amma ba abin da zamu ce sai dai mu ce to inda gaske ake Allah ya bada dama amma gaskiyar magana shine shi ma ba da gaske yake ba shekara goma kana gwamna a jiharka a jiharka aka fi samu wannan matsalar ko matsalar na yanzu guda uku ake magana ɗaya ta masu garkuwa da mutane a ba su kuɗi ɗaya ta 'yan tamori kashe iya wanda suke so su ɗebi abin da suke so su yi gaba shine ta biyu ta uku wacce ma yake faɗa ya ce wadda su wadda ake bangaren da ba su ba su shafi addini ba kenan su kuma wa'ancan da addini suke yi su suna kullum kiran kansu addininsu shi shine daidai wannan abin da suke yi ma suna kallon wani yunkuri ne wanda ya dace to kaga waɗannan abubuwa guda uku shi ma da ya kawo wannan abun ɗaya bangaren da ya fi karfi din mai zafin kamar yadda malam somo ko ya faɗa wancan mai karfin na addinin a jihar sa ifaru to me ya yi a kai shi ne abin tambaya ta a nan wura. Eh, na yadda yana iya daga baya ne ya tunani ya gano wannan abun kuma ya ga ya dace to amma tare da haka a yi taka tsantsan tukunna akan dokar a bi tukunna kuma an tashi kafa kwamiti kar a sashi a ciki ko me yasa dalili shine ne yanzu shi ka bashi jagorancin kwamitin ba zai yi yanda ya kamata ba tun da can bai iya ba wala Allah yana da wani wata dan dabara ta sa a ciki a samu wasu masana a basu shi ya zama mai bada shawara ga kwamitin idan ya zama shi ne wuka da nama a lamarin to akwai matsala mai wa yana da ya riga ka san inda kasar ta mutuki haji yakin yadda da Ahmed Turaki da wannan jawabi To kafin mu je ga ci gaban tattaunawar bari mu shakata da wannan wakar. Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar tandi. To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban wannan tattaunawa da bakin namu. Ne eh to a san shi komai fahimta ce. Ni a matsayina ta musulma kullum na kan yi wa mutane uzuri mutum zai kasance ba mutumin kirki ba ne a baya in kuka duba wannan hadisi cikin arba'una hadis mm. da aka ce mutum dan aljanna ne yana shigantaka ya zo dab da mutuwa sai Allah ya shirye shi sai ya sashi aljanna haka kuma aka sun haka wanda mutumin kirki ne sai ya zo dab da mutuwa sai kaga ya canza ya shiga wuta saboda aka shi rayuwar nan duk mutum mahaluki ajizi ne tare yake bai cika goma ba mutum ne zaka ga wani bai samu wannan tunanin ba da sai yanzu kuma Allah na so ya shiryar da shi sai ya kawo shi kan hanya saboda aka ko da shani ni kan duba mal a'malu bin niyati kuma duniya nan duk yanda mutum ya kai ya kawo yana ganin shi yake da iko wallahi ƙarya yake da isa ba Allah ne mai iko Allah yakan canza mutumin ba banza ya mai da shi na kirki kana da mummunar niyya sai Allah ubangiji ya zo ya sa kai tankwara kai mai da kai dole abin kirki ya fito saboda haka shi wannan bawan Allah da ya kawo wannan kudirin ya yi daidai a yi kudirin kuma ai ba lalle bane a ce wai dan ya kawo kudiri a kasance shi zai sa ya shugabanci wuri ai muna da mutanen kirki mishkilan mu a Najeriya in fatun ba ma arewa ba mutanen kirki ba a zakulo su a zo a sa su akan abubuwa su yi sai kaga an shigo da son kai da son rai ana sa mutane a wuraren da basu dace ba a guraben da basu dace ba shi sa ba ma tasiri a akwai mutanen kirki maza da mata suna nan wanda ma za su yi na fi law ba dan a biya su wani kuɗi ko wani ba su niyan ba kuɗin ba biyan bukatan abin da aka sa a gaba shine a gaban su akwai su saboda haka shi din da ya kawo lillahi alhamd an gode kudirin da ta tabbata to shi kenan kuma aka zo za'ulo mutane sai a bada shawara a nemo mutanen kirki ko da ba a sa shi ya zama shine shugaba ba ya zama ko da shine memba a ciki shi ma ya faɗi nashi shawarwari haka nan daga nan sai a assasa barin zo gare ka abubakar shomo barin ji kai menene ya taɓa zuciyanka ne kai a lokacin da ba wani ya ja hankalinka ba amma a ra'ayin kanka ka ce ka tuba gaskiya abinda hajiya mariya ta faɗa haka ne allah yake shiryar da mutumin banza ya zama mutumin kirki allah kuma yake batar da wanda ya ga damar batarwa haka yake ma a qur'ani mai tsarki allah ubangiji ya faɗa mana a cikin alqur'ani wa man yahdillahu fala diyala ko hadisi ne wa man yulillahu fala hadiya mutumin da Allah ya shirya da shi ba wanda ya isa ya bar da shi wanda Allah ya bar da shi ba wanda ya isa ya shirya da shi waɗannan abubuwan ba mu gane cewa shi gaba ne koma baya ne na za mu talauta kanmu za mu kare junanmu sai idan ka tsaya ka yi nazari ka duba duk kan waɗansu harkoki da ake na abin da ya shafi kasuwanci yau mun kashe ƙasashe mu na arewa mutane mu sun zama yan gudun hijira ko ina duk inda aka ga hausa filani yau ba su da mutunci ba su da daraja saboda ni an samu matsala ta rashin hankali ta fahimtar juna mutum zai niyya zai kaura daga wannan site zuwa wani site a je a tare shi a hanya a hana ma ashe ya dawo nan kuma nan inda za a zo a tsare shi babu wata hukumar da za ta iya zo ta kare ran shi ko dukiyar shi karshen ta a zo a salwantar da rayuwar shi ko a kwashe mashi dukiya kuma daga baya na a bacci sai ya zama matsayashi sannan a bacci ya sulale ya je ya kaura kaga an gudu ba a tsira kenan ba to me kake ganin yake sawa har mutane su yi yunkurin yin irin wannan abin ganin cewa daga baya su kansu za su yi tunanin ba abu ne mai kyau ba abin da ulmul haba'iza na zalunci zaluncin suwa zalunci ne duk in rikicin duniyan nan babu abin da ke tare shi ille rashin gaskiya ai maka wani abu ko wani hukunci ko wani abu wanda ba gamsu da lamarin ba mutum zai iya ɗauka hushi ya yi hukuncin kanci da kanshi abin da ya haifar da wayannan abubuwa har yanzu ya rikide tun daga kala ana yin sashe-sashe yanzu abin yana neman ya zama tawaye. ka yarda da abin da ya ce cewa ha'inci ne ko me kace eh, eh, zalunci ne ya jawo har ake samun 'yan ta'adda da sauransu ba taɓarɓarewan tunani ko rashin tarbiyya ba to gaskiya wannan ne ba maganar zalunci ba ne kawai magana taɓarɓarewar tarbiyya ce ai duk yanzu ya kawo aya ta alkur'ani duk abin da aka yi maka ɗin kai ka san a wata rana da shi wanda i wannan ɗin za ku haɗa a can idan har kana da wannan tarbiyyar da wannan irin tunanin to babu yanda za ka yi ka ce a'a bara in ɗauki mataki idan duk duniya ta zama haka ai babu wanda kuma zai zama ai kowa ma ɗaukan makamin zai kowa kuma zama zai tuburari tunda shi dan adam tunda Allah ya halicci dan adam da ya yi shi ya sa mata wata aba zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mana ga malamai a gurin yake ce a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki sai ya gyaru idan ta ba ta ita kadai ce yakan kanuwa. yanzu dan karamin abu za a yi maka sai a ringa ganin oh, yanzu ne wannan wani ne yake ta wannan buge-buge yake ta abin nan dinnan duk wanda ka gani yana da irin wannan zuciya ran da duk ya tubure sai ya canja maka da yadda ka san shi kaga kenan ashe ba yi masa wani abu ne kadai ba ita waccan zuciya ce ba a dafa masa ita da imanin zunzurutu ba ba a dafa masa ita da tarbiyya zunzurutu ba ba a dafa masa ita da haƙuri ba ba a dafa masa da irin halayya irin ta musulunci ba wani abu sai ka kalle shi sai ka ga ah, to menene hujjar yin wannan kaga kenan dama ne kashe-kashe zai haƙuri ya kwantar da hankalinsa wallahi ya kwantar da hankalinsa wanda ya kashe din nan da bai taba shi ba ma mutuwa zai lokacin ne yayi shi kuma wanda za a kashe din yayi hakuri hakan daman Allah ya rubuta mu anan ne sanadin sa mutuwa zai in ba zai mutu wallahi in bai za a yi a duniya ba zai mutu ba malam Musa Gambo an dade ana tauhidin nan duk an haife mu a cikin muntada ana tauhidi amma wannan bai hana a yi ta'addanci ba bai hana a ɗauki makamai a kashe-kashe ba ina ne laifin yake kamar yadda malam abakar usman yake faɗin zalunci ita ce ginshiki saboda ai shi kan shi ka tarbiyantar da mutum ka ilmantar da shi ka sa shi hanya hanya ya ai adalci ne to zalunci shi ya haifar da wannan halin da ake ciki asasin fa abin da ya haifar mana da kinafas din nan daga kada shanu ne tun kafin a zo ga mutane ba fillatani ba abin da ya sani sai kiwo an zo yana da shanin shi ɗari ne hamsin ne dubu ne shi ya sani shi ne cin shi shi ne shan shi shi ne lafiyan shi shi ne hidimansa komai da komai rana ɗaya an zo an kaɗa mashi an tafi da shi kuma da aka kaɗa aka tafi da shi bai da komai ya kai koke wurin jami'an tsaro ba a yi mashi adalci ba ba mu kuɗin mai ba mu kuɗin kaza ba mu kuɗin kaza shi kuma ya auna ya gani sai ya ga to menene ya rage mana tun da bani da komai ni ma sai in zama ɗan ta'adda kin ga da a wannan lokacin gwamnati ta yi tunani mutumin da aka raba shi da abin da yake hidima da ya kamata gwamnati kamar yadda a yan ta ce ta yafe ma yan boko haramun har za a fita da su waje a kai su makarantu nan da ya kamata a ce an ɗibi wasu dukiya daga kasan kasan nan kamar yadda ake ma yan neji delta a ba su a mayar musu da dabbobinsu a kuma ba su kariya domin adalci shi ke sa a zauna lafiya a ko'ina a duniya to shugabannin arewa ba su ma al'ummansu adalci ko in ce mafi akasari 'yan siyasa don haka abin da ya jefa mu cikin wannan tun faba filatani bai iya bane har ya iya kuma ba wani ake so a kashe ba illa arewa tunda da amma duk ko mun kai waye arewa za a ce hausa filani to don haka me yasa wannan abin yake da yawa a arewa don haka ba mu dora mu kowa laifi sai su shugabanni domin su su suka yi rantsuwa akan za su kare rayukanmu da dukiyoyinmu da mutuncinmu amma kuma suna hawa sai kaga aska san haka saboda giyoyi uku da ke tare da su na ɗaya giyan mulki a giya mai sa maye sai giyan dukiya. Hajiya bari mu je shawarar ki ta ƙarshe domin lokaci ya fara ɗaga mana hannu. Kin ji abin da Malam Musa Gambo ya faɗi ya ɗora laifin kan akan 'yan siyasa da gwamnati. Eh su suna da nasu kasan laifin amma dai kowane mahaluki daga gida ya fito yana da uwa da uba. An samu karanci fiye da yadda kike zato wajen tarbiyya miji da mata yanzu sai dai su haifi 'ya'ya su zube su wayan nan ta hannu ta fi daraja akan 'ya'yansu mace yana mutum yana kap kap da wayansa kar a dauke amma sa wanda ko baki bai da shi za ka gan shi a sake a yana yawo sai mata aike shi ma ya je wurin mai teburi sai mata wani abu saboda haka in ba mun koma bayan mun yi tarbiyan 'ya'yanmu mu ba su foundation malaman farko fa na ɗafa ma iyaye ne fa tun ba uwa ba shi kuma uba kai ya saki gidansa ya ce wa da matar na shi ya je nemo abinci ai gidan nan nasa da matan da 'ya'yan shi Allah zai tambaya ranar tashin kiyama ce don duk gonarsa ce sai ya tambaye shi mai da me aka yi saboda haka mu koma hanya mu fara wa 'ya'yan mu tarbiya kar mu koya 'ya'yan mu kwaɗayi da san abun duniya yanzu kwaɗayi da abin san abun duniya yayi wa mutane kanta kuma iyaye suke koya 'ya'yansu tun daga gida kuma rashin adalci idan gida miji da mata ne a ce mata biyu kishoyi suna zama tare da 'ya'ya sai a rika nuna bambanci wannan da 'ya'yan wannan da wannan da wancan daga nan duk zalunci ya da so daga gida ya fara saboda haka mu koma baya mu yi karatu ta nutsu duk ɗan da aka haifa a yi mashi tarbiyya na muhammadiya a sa shi akan hanya to sai ki gani abubuwa ya yi sauki sannan ita kuma gwamnati in an zo zaben masu madafan iko a rika duba mutanen kirki duk mutumin da ya zo ma ce ku zaɓe ni to wallahi ku zaɓe shi ku ku zauna ku tsara tsakanin ku wane ne ya cancanta a cikin mutane cikin jama'a mu ɗauka mu hasa sashi akan kujera to abin da ya kamata a yi kenan. Abubakar Usman Shomo kafin baka dama ka tufa albarkacin bakinka wace irin gudumawa za ka bayar yau idan aka ce an amince da wannan kudurin doka an kafa wannan hukuma. Insha Allah babbar gudunmawar da zan bayar a kai muna da mambobi a kowane state sun samu mun san su tare an ka tashi tare an ka girma kuma har yanzu da suke aika aikan nan waɗansu hudodi abin da ya shahi kamar na laihi muna yi da su abin da ya shahi na abin da suke a kai su je su yi ba ruwanmu za mu taimaka wa ƙasar nan don saboda mun kashe ƙasarmu mun kashe mutane arewa ga baki ɗaya mun shiga wani yanayi wanda ni a karan kaina mu da mun ka aikata wani abun da ba mu yi tunanin cewa abin zai kai kasancewa a haka to mun gode kwarai to ahmed ka faɗi bayanan ka na ƙarshe to bayani na na ƙarshe anan allah isa shi wanda i wannan yunkuri ah, idan an bashi memba ya karɓa ya ba da kuma haɗin kai duk sirrin da yake ciki ya bayar da ni na tabbatar shawarar nan da muka bayar gwamnati za ta yi aiki da ita insha Allahu in an tashi kafa kwamitin nan a nemo irin wanda hajiya ta faɗa irin wanda malam Usman ke faɗa akwai mutane a ƙarƙashin ƙasa wasu ba sa cikin gwamnati amma mutanen kirki ne yanzu kamar shi malam Usman irin su dan ka sa su a kwamiti daidai ne sun san abin amma za ka je ka ɗauko wani mai tarin kuɗi in an ce zo mu shiga dajin nan ba zai shiga ba ba kuma zai yi ba zance ne ko kudin zai sa a gaba shi kenan shi ya kwanta su a hotel bai san me ake ciki ba yawwa don haka wannan shawara ta yi kyau ina da jaddada goyon bayana a yi amma a ɗauki mataki na gaba kuma na gaban shine lalle lalle a sabunta ba wa yara tarbiyya tarbiyya ta fi komai duk irin abin da za a yi maka yau idan imani a tare da ka ce Allah na nan na bar wa Allah ka tun muna da ake ce Allah ya isa da kai Allah ya isa gani kake shi kenan ko magana ta kare su da haka shine abin da nake bada shawara kuma Allah ya sa gwamnati ji wannan kira da muke yi da babbar miya ta dauki wannan al'amari da muhimmanci wannan shine gaskiya To, mun koro hira amma kuma lokaci ya yi mana halinsa. Kamar kullum na tattauna a yau da Hajiya Mariya Ibrahim Baba da Abubakar Usman Shumau da Alhaji Musa Gambo da kuma Ahmed Turaki Kaka. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya. To jama'a lokaci ya fara mu. kafin mu dasa aya ga wannan sanarwar. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai kai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci a huta lafiya.